yau da gobe daga muryar amurka a washington dc Masu saurare Assalamu alaikum da fatan kun yi ƙarshen mako lahiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maritan Litinin 27 ga watan Afrilu daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kuna jin mu ne kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. Nan gaba kaɗan Malama Hadiza Balanti za ta amsa tambayoyi a filin ku tambayi yau da gobe. Zan iya yin arme da kuɗin rance? Sai ya halatta kwarai da aniya. Matuƙar yana da hanyar da zai iya biya ba tare da an kai ruwa rana ba. Zauren matasa na jihar Niger inda Mustapha Nasiru Batsari ya zama da wasu matasa suka bayyana mishi hujjojinsu na ƙarin arme. hujjar da zan bada na son ƙara mata shine na ɗaya dai wannan na ƙara mata guda za ta taimaka ma gudan wajen zamantakewa a gida domin a rage cunkoson matan da ake da su a cikin gari kuma kai ma bukatunka to in ɗayan ne akwai lalurori kun san cewa yawancin masu ƙara aure suna yi ne saboda wasu dalilai masu nasaba da bukatunsu na ƙashin kansu kashi 42 a cikin kashi 100 na maza suna ganin cewar aure ƙasaita ne girma ne mutunci ne a cikin al'umma To baicin hilinmu na karin magana haka kuma muna tahe da amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako akan matsayin arman da aka yi da kuɗin rance. Ku kasance tare da mu domin jin duka wannan a cikin shirin yau da gobe. Yanzu ga ku tambayi yau da gobe, mai amsa tambayoyin ita ce Malama Hadiza Balanti ce ɗiyar 'yan gurasa kuma shugabar da ke ake consultancy da ke Kano. Don Allah kar a haɗu sunana, mijina matsolo ne, Allah ya bashi dukiya ta kuɗi da gidaje da ilimin zamani da na addini amma a banza, baya ci ba ma ci ba mai ci. Ga motoci sabbi a kulle a gareji baya shiga ba ma shiga ba mai shiga. Tunda yana jin shirin ku na yau da gobe, malama me shawara? To, idan baya ba ku haƙƙin da shari'a ta ɗora masa, addini ya yarda ku ɗibi daidai buƙatar ku babu almubazzaranci. Kawai ki fahimci ki na wajibi a cikin dukiyarsa. Sannan ki gane idan ya biya su to dama ba ku da waɗancan jerin gwanon kayan alatin kamar um, gida da motoci da kika ce su waɗannan ba dole ba ne Malama ah. batun motocin nan yanzu idan ita wannan mata da ta aiko tambaya ba ta da lahiya ko yaro ba lahiya tana bukata zuwa asibiti ko zuwa zumunci wani wuri kuma ga motoci a kuble mijin ya yi daidai kenan a'a wannan ai yana daga cikin haƙoƙin nata sai sa a kai ta ko a ta haya ko kuma a buɗe to ita mota ma me amfanin ta in ba biyan bukata ba har za a kulle ta a ajiye ta ba za a dinga shigar ta ba so idan abin da ya kama na bangaren abin da ya shafi lafiya ne ko haƙƙin zumunci wannan yana da kyau ya ba ta kuɗin da za ta je ko ya nemo mota ko kuma a ɗebe ta a cikin wa'annan motocin da aka kukkulle su ake kallon su sun zama na ado a kai ta. To tambayar mu ta biyu tsakani da Allah nake son mijina kuma ina nuna masa so iyaka kowa ya sani kuma shi ma da kansa ya sani kuma yana yabawa amma na sun yi min ca aka wai ba a nuna ma namiji so. Malama idan na raba gari da kawayen nan na yi laihi? Wato Hajiya Halima aikin rabuwa ma da ƙawayen nata shine kuskurenta shine kuma laifin. Domin anan ƙawayen nata sun zame mata tamkar makeri. Kamar yadda ta tabbata a hadisin manzo daraja da aminci tabbata a gare shi cewar abokin da ba na gari ba kamar mai yawan zama a kusa da makeri yake. akwai jin zafin wuta da firgita tare da ƙaurin ƙarfi bikin garabuwa da su shine abin da ya fi mata alheri da kuma arziki tambayar mu ta uku malama wace shawara zaki baiwa matashin da ke son arman yarinya da baya sha'awa akwai jituwa da fahimta tsakanin su kuma ra'ayinsu ɗaya akan tsoron Allah da duk wani hani da umarnin addini to amma babu sha'awar da ake bukata tsakanin waɗanda za su yi zama armi. to kuma su suka ga juna suka ce suna so ai yana da kyau a yi bayanin cewa me yake kawo rashin sha'awa amma dai gwargwadon dan abin da na fahimta a wannan tambayar da kika yi daga cikin hikimomin aure akwai kawar da sha'awa don haka idan baya sha'awar ta kuma yana sha'awar wata to gaskiya ina ganin da akwai matsala a wannan bayani domin sha'awar abu tana kaiwa ga a kyautata masa sai dai a sani ko kuma su sani duk abin da aka yi shi domin Allah domin neman yarda Allah to Allah yakan kawo mafita a cikinsa. Yawwa to malama Hadiza sai tambayar mu ta hudu kuma ta ƙarshe. Tambayar kuma ita ce zan iya yin arme da kuɗin rance? Sosai ya halatta kwarai da aniya. Matuƙar yana da hanyar da zai iya biya ba tare da an kai ruwa rana ba. Musamman idan auren zai yi shi ne domin tsiratar da kansa daga fada cikin halaka. Karin magana. komai hasken harin wata dare abin tsoro ne. Karin magana. To Ahmed India Gashwa ne ya aiko mana wannan karin magana. Yanzu sai zaura matasa wanda a yau yaya da zango Amina jihar Neja kuma jagoran tattaunawar shine wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari wanda ya tattauna da wasu matasa hudu akan hujjojinsu na ƙarin aure. akwai Alhaji Murtala Mai Gyada Kwantagora da Abdulmumina Atta Rijau da Malam Isa Bala da kuma Malam Haruna Abdullahi Magama. Bari fara da Alhaji Murtala Mai Gyada. A matsayinka na matashi wace irin hujja ce kake sawa idan za ka ƙara aure a rayuwarka? Alhamdulillahi a matsayina na matashi gaskiya hujjar da zan bada na son ƙara mata shine na ɗaya dai wannan ƙara mata guda za ta taimaka ma gudan wajen zamantakewa a gida. musamman lalura na iya kama gudan ko zuwa anguwa ko kuma lalura na asibiti wanda yake idan ba ta nan wannan gudan za ta iya taya ta kula da iyalina wannan yana ɗaya daga cikin babban dalili na na son ƙara aure eh. bin ne koko ɗaya ne gari yanzu guda ɗaya ke garin tukuna to bari mu zauri malam atta to dalili na kan na ƙara mata na farko dai ina fara duban tanadi da nake da shi da kimtsi idan na tabbatar da a matan da nake da su guda biyu idan na ƙara zan iya ɗaukar su to zan duba sannan sai in yi tunanin ƙaro matan domin a rage cunkoson matan da ake da su a cikin gari ƙara su yin ƙarin auren zai rage ma iyaye lalurori da kuma irin lalaci da ake samu a cikin al'umma dalili da kenan na ra'ayin ƙara mata yanzu ina da biyu idan kuma na ƙara samun wadata don ƙara guda su kasance kuma insha Allah wadata na kara ƙaruwa zan cika su zama hudu gaba ɗaya. Eh. Malam Isa ka ji ra'ayin waɗannan malamai biyu kai me naka bangare. Alhamdulillah ni ma kamar sauran yan uwa amma ni abin da karfafa ni akan a wannan isa zancen Allah madaukakin sarki ne ke cewa fanki huma dabalakum minan nisa'i masana wasu lasawar ba a yan kiftin Allah ta adilu ba wahidatun to ba mu son mu kasance cikin wa'ancan na ƙarshe muna son mu kasance cikin matsakaita daga ɗayan nan zuwa biyun nan alhamdulillah mana ra'ayin mu abin nan insha Allah kai hujjar ka dogara da addini na dogara akan addini insha Allah to kai baka batun tsoron kishi ko rigingimu cikin gida da sauransu kana da yadda zaka ka magance ai na gabatar da cewa in kun tsoron ba za ku iya yin adalci ba ku tsaya ga to ina ganin zan tabbatar da adalci yasa nake kuɗin dan kara din insha Allah to malam kaji ra'ayin wannan malamai uku kai bangaren ka menene ra'ayinka to ni ra'ayina a cikin wannan lamari gaskiya ƙara mata yana da muhimmanci kamar da alhaji murtala ya faɗa ƙara mata ne na alheri domin yana yiwuwa kamar yadda ya faɗi cewa mutum yana iya zuwa anguwa mata guda na iya zuwa anguwa shi kuma zai dawo yana da bukata to ya zai yi bai da wata mata kaga ya dace kenan ya ƙara mata kenan kuma ga mu musulmi ne addinin mu ya umarce mu mu kara mata amma da matuƙa za mu iya yin adalci dama waɗanda ke faɗin kada mutum ya kara mata suna tsoron kada ya iya ciyar da ita bai iya ciyar da ita ko kuma a zo a yi ta samun matsaloli amma in dai har mutum zai yi adalci me zai hana ya kara mata eh, ra'ayi na ke kamar batun halin da ƙasa ke ciki na ƙarancin wadata duk bai tarma da hankali a ni manomi ne ai ina nomi ya zan ji tsoron abin ga da ban rasa abinci ba ko da yaushe dama dai abin da ba a so rashin adalci ka zauna da iyali ko kuma ka haifi yara da yawa ka kasa ce da su ko kuma ɗaukar su na karatu wannan yana daga cikin abin da mafi yawa mutane ke jin tsoro to kuma muna da ɗan wadata mu gwargwaro ai muna iya ƙara mata eh. menene ra'ayinka game da masu ra'ayin cewa a tsaya ɗaya kuma ka a tara yara da yawa masu ra'ayin su ce kada a ƙara mata ɗaya ko kuma a yi da suna tsoron talauci ne wanda ke tsoron talauci kuma dole ka ga ya tsaya da mata guda amma dai kana da halin ka me zai hana ka ƙara mata eh. malam murtala yawanci yan boko ne suka shahara zaka ga mata guda guda gare su eh, me ya ra'ayinka akan to gaskiya ra'ayina game da wannan sai in ce kusan kamar mutum bai gode ma Allah da ni'imar da Allah ya bashi ba domin in Allah ya hore maka abin da zaka ce ban ga wani dalilin da zai sa ka ce ba za ka ƙara mata ba domin ko banza da yawan al'ummar nan dai tana da amfani kusan in ce zan dan da misali game da wannan zaɓuka kama da suka gudana a Najeriya arewacin Najeriya na mun mori yawan al'umma da ke gare mu don mu fito mu share mu kama hawaye akan abin da muke so to ka koga alhamdulillahi yawan al'umma yawan aure da yawan haihuwa yana da alfahari sosai da dama da fa'ida insha Allah Eh. wato kai nan kana dai baka da ra'ayin ka tsaya da mace guda gaskiya ban da ra'ayin tsaya da mace guda matukar dai akwai halin da za a ciyar da su to ba ni ba ma ina ba duk uwa na shawara matasa wanda duke da hali na cewa to gaskiya ya kokari aure mata mata biyu uku har zuwa hudu insha Allah eh gaskiya ka dade da mata guda gaskiya na daɗe da mata guda yanzu kusan muna da ɗaya biyar da ita kenan to baka tsoron abubuwan da za su biyo ba in kace za ka ƙara eh wani lokaci ai rashin hayaniya a cikin gida yakan taso ni game da namiji idan ka zamanto baka da adalci tsakanin ka wani lokaci kake tarwatsa gidanka amma in dai ka zamanto kana adalci to insha Allah ka za su zauna lafiya to ni kuma ina tunanin insha Allah zan kokari roki Allah ya bangiji ya bani iko ya adalci akan wannan mata biyu da nake tunanin ƙara Allah yadda eh, mana abdul ta batun adalcin nan da kuma batun rigingimu idan za a ƙara aure yana ɗaya daga cikin abin da ke tayar da hankali kai ana ka ra'ayin ya za ka shawo kan wa'annan abubuwa idan har ka kara fiye da ɗaya to wato da yake ina da biyu yanzu na riga na san wato na riga na taka wannan matsayi na kishi da rigingimu a lokacin da nake shekarar mu hudu da na farko a lokacin da na yi kara hayaniya sun taso da rikici zama da mata fiye da daya to dole sai ka zama dan siyasa na musamman a cikin gida harakan zaman da a siyasance ake yi ka tattausa mata domin tabbas idan baka bi ta da lalama ba to sai ka bata duka al'amuran ta da bukatan ka tausaya mata tunda ita tunaninta ta ɗauke ta a matsayin kisha to wajen tattaunawa da maganganu nukan abokin zama ce wadda za ta taya ki aiki aiki za ta sake ƙara samun lada a cikin zamantakewa na gida wannan shine dalilin da yasa a hankali a hankali na kwantar mata da hankali a yanzu da suke su biyu na zama a cikin gida kamar alkali a ko da lokaci idan aka zo bani cewa duk lokacin zai shari'a sai na hada su duka su bi ku zo ku zauna sai in zauna tare da su sannan sai in yi shi in ji daga wannan in ji daga wannan sannan sai in yanke hukunci to dama a matsayin ka na mai gida sai ka dinga yanke hukunci kuma za ka faɗa dole hukunci zai yanke ma ɗaya daɗi kuma ya kai ma ɗaya daɗi to daga kai ka san hanyar za ka biyo kuma ka ciwo ba ka shawo kansu duka dole sai ka hankuri ka tabbatar da ita cewa wannan ba kishiya ba ce ita kuma wannan abin da suke ɗauka kullum mace matsayin kishiya shi kishiya idan kamar misali ruwa kishiyan wuta ne duk lokacin da ruwa ya samu wuta kashewa yake to wannan abin da ke cikin zukatansu na cewa mata kishiyoyin su ne shi ke kawo matsaloli a'a abokan zama ne da za ku zauna tare ku ci amfanin juna to idan ka sa musu wannan a cikin zuciya insha Allah idan aka zo aka zauna sai ka mamaki wata rana ma idan ana zaman lafiya sai a haɗe maka kai ka rasa wace ce ta laifi wace ce ta yi ba to mala isa bala me kai ma na san kilan ba ta ka ba ɗaya ba ko eh, guda gare ka to gaskiya akwai neman ƙari sha guda gare ka ke guda gare ni insha Allah ka fargaba ka karo ta a gaskiya ba ni fargaba saboda na kamar yadda yan uwa suka gabata kamar maganar malam Haruna ita ɗaya tana taimaka ma ɗaya ne kuma kai ma bukatunka akwai sadda za ka zo da wata bukata to in ɗayan ne akwai lalurori amma in ga ɗayan kaga sai ka abin ka bukatun ka biya gwargwadon hali na wannan yanzu dai kai gaban ka gadi kana da tsaye nake ma amma ka samu wata kayo mu <laughs> to kuma ba abin da ke sa haka illa rashin adalci na ainihin magidanci mu lura da halin da kasa take ciki matukar muka ce mun tsaya mun ɗauki ɗabi'a na tsayawa da mata guda kai ma idan aka wayi gari ka haifi ɗiya duka suka kasance mata idan ɗaɗɗe ake aure yaya za a yi auren na gidanka da suka ke da su to tabbas wannan ah, addini da yake ya tsara mana cewa mu yi aure sama da ɗaya to yana da hikima wajen yin wannan wanda ke da ɗaya mata wanda da biyar a gida to idan da aka ce a cikin angon mutum ɗaya kowa da ɗaya zai aura sai ga an bar shi da mutum ɗaya tunda wani ya aure ɗaya kenan an bar saura hudu kenan a cikin gida ya za a yi da su. To kun san cewa yawancin masu ƙara arme suna yi ne saboda wasu dalilai na biyan bukatunsu na ƙashin kansu? Ga Malam Muhammad Hadi Musa masanin ilimin nazarin halayyar ɗan Adam a Kano. Ina da statistics a cikin ɗaya daga cikin researches ɗin da na yi, wato ƙididdiga lissafi nazari da na yi na samu lissafin ra'ayoyi na mutanen da na yi research a kansu tsakanin jihar Kano da Jigawa. ta najeriya wanda kuma suna ɗaya daga cikin guraren da ake samun wato yawaitar ire-iren waɗannan ƙarin aure ɗin yawwa to zan faɗi abin da yake cikin statistics na wannan ƙididdigar ba zan faɗi abin da yake ra'ayina ba daga cikin abin da na samu a cikin kashi ɗari na maza a ƙasar hausa wuri irin jihar kano ko jihar jigawa ta najeriya a kashi ɗari kashi arba'in da biyu sun ce su sun ƙara aure ne ko kuma suna son ƙara aure ne saboda addinin musulunci ya, ya musu sharaɗi su ƙara aure e su suna ganin ba wai dama ya ba su ba sharaɗi ne su a fahimtar su hmm. na cewar tilas sai sun ƙara aure ba daidai ba ne su zauna da mace guda ɗaya wannan al'amarin na haɗa shi na ɗaure shi tare da al'ada domin abin ya fi tafiya da al'ada ba kasafai aka fiye kallon ƙarin aure ta mahangar addini ba an fi kallonsa ta mahangar al'ada duk da dai a can ƙasan zuciya ana tunanin addinin ake yi din an fi ganin cewar ƙasaita ce girma ne mutunci ne Karin auren mace auren mace fiye da guda ɗaya shi yasa in ba sarake ne ko wani babban dan siyasa ko wani babban dan kasuwa ko wani babban wani wani mutane har za su sha mamaki idan aka ce matasa ɗaya tunda akwai basaraken da yake a ƙasar najeriya wanda matarsa ɗaya kuma har yanzu mutane suna ganin kamar wani ma laifi yayi da yake zaune da mace kwaya ɗaya eh ana ganin wannan wato gaskiya laifi ne ba ƙaramin abin tur ba ne da yake zaune da mace daya ba kwata-kwata bai kamata a ce kamar wani babban basarake a ƙasa kamar najeriya irin wannan a ce na zaune da mace ɗaya ba to saboda haka kashi 42 a cikin kashi 100 na maza suna ganin cewar aure ƙasaita ne girma ne mutunci ne a cikin al'umma duk mutumin da yake da aure zaka ga girmama da ake masa wurin majalisar hira wurin gaisawa wurin masallaci ha a ce ai ne zai ja sallah ko shi ne zai yi kaza saboda ana ganin ya shi fa yana aure da mace fiye da guda ɗaya to kaga mutane suna yin sa ne wato mahangar tafi ƙarfi ta al'ada e fiye da duk da ana ɗaure abin tare da addini na farko kenan akwai kuma kashi biyu daga cikinsu cikin ɗarin kaga mun ajiye 42 a gefe 2% kashi biyu daga cikin ɗarin su kuma suna yin aure ne ko za su yi aure ne don suna so su tara 'ya'ya da yawa su ta haihuwa ko ma dai mai dalilin su ko addini ne ko al'ada ne ko sha'awa ce su dai sun ce su ta haihuwar 'ya'ya eh saboda haka yana so ya auri mata biyu ko uku ko hudu so yake ga 'ya'yansa kamar arba'in ko talatin da wani abu duk 'ya'yansa ne shi yake daukan nauyinsu to shi shi yasa yake so ya kara aure a cikin dai wannan akwai kashi goma sha ɗaya 11% waɗanda suka gaya min a lokacin da na yi wannan research cewar za su yi ƙarin aure ne saboda matar ta farko da suka aura kuma matar ta canja daga budurwa domin canji ne na halitta ba na ɗabi'a ba za mu zo wannan ta canja wasu abubuwanta ba yadda suke a lokacin da take budurwa ba mai sauraro ya san me nake nufi yanzu maybe ta zo ta yi haihu watakila ta yi wankan jego an sa ruwan zafi da darbejiya tafasasshen ruwa an doki jikinta jikin ya lalace ya ku abubuwa sun canja sun ragargaje da haka in ya kalli matar sai baya jin sha'awar kasancewa da ita a matsayin mata domin ya ga wata mace ce daban ba waccan mata budurwa gangariya da ya dauka ba yanzu wannan ta caccanja sau da aka sai yake so ya ƙara aure domin ya ƙara samun ko ya ƙara sabunta rayuwarsa da wata budurwa to saboda haka shi hujjarsa kenan kashi goma sha ɗaya na maza suka ce abin da ya sa kenan su gaskiya suka kara aure matar ta canja ta zama ko eh, akwai kuma kashi arba'in da ɗaya na maza suka ce ɓacin rai da baƙin ciki da gazawa na wannan matar farko ɗin shine abin da ya sa suka koma filin neman wata matar ta biyu da zimmar wala Allah za su samu wacce za ta zo ta cika shi gurbin da waccan ta kasa cika shewa. 41% shine abin da na kira da failure to live up to expectation gazawa wurin daukan ɗawainiyar rayuwa ta namiji wanda ya hada tun daga tsaftata tun daga hirarta iya abincinta mu'amala da 'yan uwansa ko abokanansa ko makota wurin harkar saduwa aure da duk wasu abubuwa makamantan wannan ta gaza a ɗaya daga ciki ko biyu ko da yawa ko duka to maimakon ya sake ta bari ya laliba ko zai samu wata yanzu da ya waye tunda ita a kanta ya gane me yake so kuma ya gane babu to bari ya laliba ya ga ko zai samu wata wacce za ta yi daidai da wannan abu da yake ransa ko a dace ko ba a dace ba wani abu ne daban amma dai ya ƙara aure a dalilin matar ta gaza saboda haka 41% abin da ya sa suka ƙara aure kenan sai kuma 4% idan mutum ya tara gaba ɗaya zai ba shi 100% na wannan abin da na faɗa 4% su kuma ta kashi hudu na ƙididdigar wasu abubuwa ne da dama da na dunkule su na sasa a cikin kashi hudun kuma yawanci sun rubuta abi fiye da guda ɗaya na dalilin da yasa suka ƙara aure yawwa daga ciki akwai haihuwa akwai bukata mutum kawai shi yana ganin cewa yana da bukatar saduwa da mace fiye da guda ɗaya saboda haka maimakon ya ta yawo bari ya ƙaro mata ko ya sake karowa duk gasu nan ai ta tarayya ta auratayya akwai kuma sha'awa wani shi kawai yana sha'awa ta ganin mata saboda haka sai kawai ta auro su eh, kawai ta ganin mata kowace ta ci kwalliya duk nan matansa ne eh. shi wannan abin ne yake ba sha'awa ne abin da ya sa ya karo aure akwai kuma eh, wacce suna mu'amalar ta da iyayensa ba ta yi daidai ba ko kuma iyayen ko ba ta haihuwa iyayen su ce sai ya kara ko kuma iyayen da yan uwansu ce ma tabbata musu ba ko ba ta girmama su watakila ba ta da wani kirki ko mutunci ko wani waye a ce ai ya kamata a yi mata kishiya ko ta shiga hankalinta shi namijin yawwa yawwa to mm. akwai kuma wanda suka ce su kawai su dai ga sun kara aure ne just like that eh, da na tambaye su me yasa kuka ƙara aure su ma ba su san me yasa ba su ne kawai dai sun yi aure dai su ba su san ko menene yasa ba su dai sun yi aure to in ka dunkule su ne 4% idan ka duba da waɗancan na farko masu yi domin ƙasaita ah, kashi 42 ga wannan wanda suka ce saboda 'ya'ya kashi biyu wanda suka ce saboda changes kashi 11 wanda suka ce matar ta gaza kashi 41 da wannan kashi hudun zai baka kashi zai baka 100 percent wannan shine ra'ayoyin mutane na dalilin da yasa suke ƙara aure ba hasashe na ba matan garin ga sun yi yawa kuma sun cika bulbul kuma ba su son aure sai sun biɗi mai kuɗi yanzu ga amsoshin tambayar mu akan matsayin aure da aka yi da kuɗin rance VOA ya kamata ku san a kan me za ku tattauna madadin ku fahimtar da mu abin da duniya take ciki amma sai gashi kun karkata kan tambayoyin da ba su da hasali sai dai ma cin huska. Me ya fa'idar wannan tambaya a cikin tsarin aikinku? To wai shin ba ku san inda ake sayar da alkur'ani da hadisi ba ne ko kuma kuna yi ne domin ku kawo cece ku ce akan abin da bai dace da ku ba don allah ku gyara domin mu samu ci gaba a harkokinmu baki ɗaya Saƙo daga bin usman kumo malamai ya kamata ku tambaya wai ni ku voa hausa me yasa kuke kamar da ne sako daga haruna suleiman ya kamata ana tausasa harshe Kowace kahwa da musulmi zai shiga wajibi ne ya yi wa musulunci aiki a cikinta. Kai ka mance ne abin da ake kira group discussion? Ai wata hanya ce da take taimakon mai ilimi ya ƙara himma, mai neman ilimi kuma ya samu sauƙi. Wannan shahi na VOA ya haɗa kowa da kowa malamai da almajirai. Cikin amsa fatawar wadda malaman cikinmu za su yi sai mu almajirai mu ƙaru, kaga ilimi ya same mu har gida sai kuma mu ci gaba da neman sa ta hanyar da musulunci ya shinhiɗa mana. bisalam saƙo daga tasi'u muhammad wannan salo ne na iya aiki ba kama kama ba sun san matasa na son aure kuma ba kuɗin yi Saƙo daga usaini ƙarami. wallahi ku guji hossar abin da ba ku da iliminsa gara ku nemi malaman addinin islam Saƙo daga abdullahi latirisha shaka. kwarai kuwa aure yana nan lafiya kalau babu abin da ya haramta shi sabili da babu malamin da ya haramta aure da kuɗin bashi. Sako daga Adamu Aliyu Ungulde. Ban goyi bayan hakan ba, to da me zai riƙe ta yau da gobe? Sako daga Idris mai sallah Ibrahim. A in yaga zai iya, ya iya mana, amma ni ko ko kaɗan ba zan kawo aure da rance ba, sai dai kuma kowa akwai nasa tunanin, don ba duka aka taru aka zama ɗaya ba. Sako daga Adamu Barau gudan tuwo. Kwarai akwai armi, amma ana bin sa bashi kuma. Sako daga Umaru Walama. Salam VOA. A akwai aure mana, domin idan an zo wajen ɗaura aure za ku ji ana cewa an biya lakadan, ko kuma ku ji an ce ajala, Saboda haka ana iya yin aure da bashi. Sako daga Kabir A. Yusuf. VOA tambaya ta a ita ce, cin bashi haramun ne a addinin Musulunci? Sako daga Mubarak Bello Manji. Muryan Amurka na ga kun matsa da tambayoyi kan al'amarin aure. Menene kuke son cimma da waɗannan ra'ayoyi mabambanta da kuke tattarawa? saƙo daga Muhammad Ibrahim Gombe. Jamila idan da sauran lokaci ma mai ce tambayar mutum amma akwai buƙatar amsa wannan tambaya da Muhammad Ibrahim Gombe ya yi. Yawwa. akwai wanda ma ya ce daƙiƙai wane ne haruna suleiman ya ce halan menene muke abubuwa kamar daƙiƙai zan malam haruna suleiman a duk cikin nan sashen hausa babu ba batu ba ne na daƙiƙanci amma a cikin amsoshin da muka karanta da tasi'u muhammad da usaini karami su ne suka gane salon da kuma hikimar da muke amfani da ita domin mu sa matasa su rika tunani wato da english ana cewa critical thinking ko mm. kuma tafakkur masu jin larabci wato za ka yi tambayoyi ne saboda ka sa mutum shi ma ya shiga cikin zirhin tunani yadda zai tunana abin da zai amfane shi eh. saboda haka malam suleiman da kiki baya amfani da irin wannan hikima ko irin wannan salo kwarai da gaske yauwa da fatan an fahimce mu kuma za a daina mana kamar mai me ake cewa ne haguwar fahimta gaskiya yawanci muna yi ne saboda kuma kin ga wannan batu na aure da ake ganin kamar mun matsa me ake cewa matsala aure tana cikin abubuwan da suka damu kowa yanzu kenan dole ne sai an tattauna za a hiddo matsalolin sannan masu irin abubuwan su daina sai a gyara. Kwarai da gaske, kuma shirin yau da goben <laughs> kenan. Sosai, idan kuma sun lura shirin yau da gobe shiri ne ban ci a wani gidan rediyo na duniyan nan akwai mai taɓo batutuwa. da wannan shiri eh. manuwa kenan domin ku ƙari da mu ma mu ƙari da ku da yawa to baki ɗaya da iyakacin shirin kenan kin gana cinye miki lokaci ba komai ma haɗa facebook yawa to insha Allah Jamila za ta saka muku tambayar mu ta yau a facebook baki ɗaya da iyakacin shirin kenan a madadin Jamila Kabiru Fagin da Daniel Brown da injiniyan mu Mr. Keith da Mr. Cornelius Hamma da Tafara Girma Tafara ni ce Halima Jumrau ku huta lahiya sai gobe. This program has come to you from the Voice of America, Washington.